Yeah. lokacin da shehu usman mujaddadi ya kafa daular fulani da masana tarihi suke wa lakabi daular usmaniya an yi sarakuna ɗaya-ɗaya har goma sha uku a kano bayan bayyanar shehu ya da addinin musulunci ya zama wani babban rukuni na aikin sarakunan arewa kuma turawa ba su tsame hannun suka caukan daga harkar mulki ba sai matsayinsu ya zama su ne tsakanin talakawa da kuma gwamnatin turawa sarki na goma sha ɗaya a jerin sarakunan fulani kuma sarki na hudu da turawa suka nada shine alhaji sa muhammadu sanusi dan sarkin kano abdullahi bayero dan sarkin kano abbas an haifi alhaji muhammadu sanusi a gidan waziri da ke tudun wazirci a cikin birnin kano a shekarar da 1902 tun da mu ita ce kawo muku takaitaccen tarihin rayuwar wannan jangwarzo to ya kamata mu soma daga farko shin ya ya taso lokacin ƙuruciyarsa bari mu je daga bakin limamin yola malam mahmud umar ina daga cikin mutanen da suka san sarkin kano sunusi kwarai da gaske akwai kakata wato sharifi ya ce matar kakana to shi kakana malamin sarkin kano abbas ne kakan sunusi wato a majalisa wato yana cikin waɗanda suke ba da shawara a shari'a suna sun sarki kano sun suna yan yara aka sukan je gidansa to da sun je gidan wato ita kakannin tawa sai ta ga bai sa tozali ba sai ta yi mata su a ah, ga ɗan sarki kyakkyawa amma ba tozali sai ta kama shi sai shigar shi cikin ɗaki sai ta sama tozali ta gaya min wannan zance ni kuma da zo na gaya masa shi ya san wannan wace alama aka gani a tare da shi wacce ta nuna zai zama sarki kaninsa wato wakilin yamma alhaji isa bayero na da amsa mu da da kusa kusa lokacin da ake tare a halin an ga wasu alamu ne a tare da shi wanda ake tsammanin cewa lallai wannan gaba akwai wani babban al'amari da zai faru a gare shi an ga

shi ke rike da sarautar hakimin bici ana iya ganin sa nan yana karanta masa wasiƙa ya zama hakimi a shekarar 1926 to ya gudanar da aikin ga ɗan masanin kano alhaji So mai tamasile ni ban taɓa ganin sa ɗan sarki mai biyayya game da ubansa ba mai tsayawa a kan abin da duk sarki ya ce shi kenan shi ba wata magana ilonsa yo wanda ya kan ɗauki wannan halinsa masu ce sai ɗan iya ado domin shi ɗan ado eh dan ɗan ado misali misali ɗan ado ba shi da abokin gaba sai abokin gaba ubansa ba shi da masoyi sai masoyin ubansa to haka sarkin Kano Sunusi yake tun yana ɗan sai yana ciro ma eh. mutum ne wanda yake babe mai ƙarfin gaba ka san dalilin da yasa da kai ce babu mai karfin gaba ka a lokacin babu wani mutum hakimi wanda yake zama a bayan mota sarki ne kaɗai zai zauna a bayan mota amma sarkin Kano Sanusi tun yana ciro Shi shine kaɗai wanda muka sani hakimi yake zauna a bayan mota ba da raini ba don imani da Allah duk sarkin da ka sani a ƙasar nan hannu yake bashi tun yana ciro masa sarkin musulmi ne kadai idan ya gan shi zai tattara basa ya risna ya gaishe shi amma su kan sarakunan sun yadda ciroma ya fi ƙarfin ɗan sarki sarki ne bai hau ba tukun saboda haka duk sarakunan nan yawancinsu miƙa masa hannu suke yi ba sa yadda ya faɗi ya gaishe su shi ma ba wasu saboda ya san girman da suka bashi da girman da Allah ya bashi Alhaji Muhammad Sanusi ya zama sarkin Kano a ranar 24 ga watan Disamba na shekarar 1953 don ƙarin bayani bari mu sake waiwaitar limamin yola abin da za a faɗa a cikin sarautarsa shine abin mamaki wanda ba a taɓa yin irinsa a nan ƙasar ba radda mahaifinsa ya rasu

majalisar shari'a ni ina cikin malamin majalisa a lokacin sanda sai karo bayar da su ni malamin majalisa ne wato na gaji mahaifina a lokacin wato sai aka ce ita majalisar nan ta mahaifinsa ta yi rauni an samu abubuwa waɗanda suka sassaba to abubuwan nan da suka sassaba shi yasa ya kamata a ajiye wannan majalisa ya hau sarki kano da sabuwar majalisa ta shirya eh, ina daga cikin waɗanda aka ajiye a cikin wani lokaci da ni da alhaji nasiru wannan kabara da malam dan abu mali wanda ya yawan kano da malam abubakar to ne malamai sa guda hudu wanda aka ajiye aka sake diwa sababbi shi a gurinsa da aka zo sai a fito to ai ni ban daɗe da farawa ba saboda ka cikin wani abu da ake da'awa ni ba na ciki aka ce ya kamata har shi ma a tsaye da su za aka tsaye da mu duk baki ɗaya to a nan gurin sai su tuni zan ba shi wani aiki shi nake son faɗa wannan a nan gurin zan ba shi wani aiki cikin haka aka ajiye ba da kewa misalin yan kwanaki kaɗan sai aiko ma da kishin ma da kin kano shi ce gaya mun ya tanaji aiki wanda zai bani ko zan karɓa da shi da gaya maka da shi na karɓa wato wani aiki ne aikin yakin jahilci wanda na addini wanda babu shi a nan ba a taɓa yi ba illa yaki yaki na da lankwasa da yake cewa ana yin lankwasa ko eh, yaki da yaki na lankwasa wato shi ake kadai amma na addini ba a yi asalin kuwa abin da an kawo shi sarki mahaifinsa bayar ya kawo magana akan asa na addini mu a gurin ba za a tara mutane ba ba musu addini in ji ba aka ce ai ba kuɗi wanda za a sa wanda za a sa wannan za a biya waɗannan mutane a duk yawansu ba kuɗin da za a biya shi ke na aka to garin sarautar sarki sunusi sai a to abin da ka hau sarki kan amma abu mai nauyi a kasar kano ya ki jahi bai tafi da ya kamata ba wato mutanen kano suna da yawa ba a za bai yi yadda ya kamata ba yana baya sarki kano sun sai ya gaya musu ya ce ai ku ne ba ku bari a yi ba dan sarki tuni ya gaya muku ya ce a sa aikin addini a ciki ba ce ba kuɗi to a ce aka ce ba kuɗi tun aka ce saboda haka abin da ya hana yaƙi jahilci ya ƙasa ya take to yaya za a yi suka ce in in aka ba ni dama ni zan kudin kuma da ake nema zan iya samuwa to daga wannan kula da shanin addini kwarai da gaske kudin da ake nema zan iya bayarwa zan iya samu su shi ne mun yadda to ne aka zo a biya ma aka ce an ba ni wannan aiki aikin ba komai fa a ciki ba rubuta komai ba to saboda haka ni na tsari manhaja wacce za a yi aikin na rubuta fai wanda za a karanta a yi aikin wato duk ƙasar nan baki ɗaya to da aka tabbatar da wannan an ce an bani wannan aiki to saboda haka sai aka dace sarki zai zaga ƙasa sai aka tafi da ni duk ƙasar kano baki ɗaya aka zaga ba garin da ba a je wani haki to da ni aka je to sarki zai ce da mutanen ƙasar baki ɗaya mutane an taru sarki na sabu ana kallon sarki sarki zai ce na fitar da sha'anin aikin addini na gyara addini na kawo zan kawo shi saboda haka ba za a jima ba zan turo wani malami wanda zai zo ga yanku aiki to saboda ka ni ina jin duk abin da ake faɗa kuma duk ina kallon kowane gari to aka yi haka saboda ka ce an tabbatar da wannan aiki an bayi shikenan sai na rubuta wannan manhaja aka zo aka ce to aka rubuta kowane hakimi cewa ga nan zan zo in duk wannan magana in kafa wannan aiki saboda ka babu garin hakimin da waje ba akan a tara mu mutane a ce ga malamin da sun kici zai kawo to gashi abu to kushi abin da zai faɗa to abin da ke ce da su in shi ko duka dai limamai ne su ne suka taru a gurin ya ce eh domin aikin da limamai ne sarki ya ce limamai su taru in liman ba shi da damar yanzu ya kawo ɗansa to haka ya tara malamai na zaɓin malamai ya zaɓa to ina ce da su liman ba wani aiki ba ne sabo da aka kawo a'a hanya ce ga ta doguwa ga gajeruwa to abu gajeruwar shi ne saboda haka zan tattara abubuwa na farilla alwala farillan sallah tauhidi su za a yi duk ƙasar da aka kafa wannan abu faɗin ƙasar Kano ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah saboda haka wato abin da ya da kenan kuma abubuwan da ya ci a ina ciro man Kano abubuwa ne masu yawa wato suna da yawa kwarai to ina ganin abin da zan faɗa a ciki dai wato cewa yana ciro man Kano wato ya koyi ya tsaya makaranta wato wani Sulaimanu shine malaminsa da da Abbasi din ya rasu kuma sai ya kama Wali Suleiman uban Na'ib Wali wannan malamin shine malami na wanda ya wali shine farin walin Kano shine malami a gusa ne karatu saboda haka wato malamin kamar ta yake nan wata muna nan yana nan a haka yana ta karatu yana ta karatu ya ciro masa ko shi zo ya karatu ko shi to kuma ya zama dai mutum mustaqili wanda ya san fannoni tun ba fannin sufiya ba ya san abubuwa da yawa na sufi ya samu ba da yawa da sufi saboda kare shi malami ne wanda ya isa ya yi sarki ba da shi to abin sha'awarsa dai wanda nake faɗa shine zan sake koma baya da aka na sarki kano ran da yin isa da juma'a shi ne ya hudu ba kuma kamar abin mamaki wato na ce ni jira ne ji mara kyau saboda nuna nama amma kamar bai san kamar bai sarki kano ba za ka iya yi wa masu kallonmu da sauraronmu bayani hmm. game da irin gudunmawar da bayar ba a kano kawai ba ta hanyar dangane ci gaban kasar nan ta fuskar tattalin arziki da siyasa to bisa gaskiya shi dai sarkin kano sunusi ka sani wato babban bakin jininsa a lokacin goyon bayan gwamnati shine bakin jininsa a wajen abokanan hamayya ya tsaya tsayin daka shi kuma dalilin da ya sa yake tsaya tsayin daka saboda yana son a zauna lafiya domin shi kullum abin da yake cewa to idan ƙasa bata zauna lafiya ba ba za a samu ci gaba ba to kaga wannan yana da wannan abin ƙasa kowace iri ce ko a yanzu ne ko nan gaba ba ta samun ci gaba sai an samu zaman lafiya don haka wannan abin da yake yi da jan idan da yi da irin kama karyar da ake ciya ya saboda a samu zaman lafiya ne mutane su cinikin su su addinin su ƙasa kuma ta ci gaba a wannan ko zaman lafiyan ya yi ba a nan ba a ko'ina kuma ko ba komi ai a wannan lokacin da kano ta balle da duk arewa ta balle eh, saboda haka shi ya rike wasar dauna cibiyar mulkinsa ta zauna lafiya shi ma miƙe kafa sosai to ya yi wannan don ya samu wa kano alheri domin tun da yake ai an ce kazu ke faɗa maka ce ko baka iya alheri ba kawai mai maka saboda haka abinda duk sarkin kano yake nema a wajen gwamnati a lokacin sai a yi masa kuma lokacin an yi masa kano aka yi ba shi aka ba don haka ya nemi wa kano wani abu to a lokacin har an yi wani plan za a yi greater kano wannan greater kano nan za a yi titi daban-daban a ware inda za a yi masana'o'i da sauransu da sauransu da hatta su dam din nan da sauransu duk suna daga cikin abin da za a yi ina zaton wannan ne plan din da aka yi Allah ji kansa adu ko ya samu ya karkade ta aka tada ita shine ya shimfiɗa raya Kano kamar wanda ba a taɓa samun wani gwamna wanda ya irin na Audu Bako ba. wato a zamanin ashe sunu zamanin da sarkin kano sanusi a shi ne aka yi plan tsarin da za a yi greater kano to daga baya da rashin jituwa ta zo har Allah ubangiji kuma ya kawo karshen mulkin sa shine aka bar abin aka zo aka samu kuma canjin mulki daga baya Allah da ikon sa muka samu mutumin kirki mai kwazo mai son kanan audu bako ya samo wannan ya karkade kurar ya zo aka yi shirya yau gashi nan abin da yake a Kano har yanzu albarka abin muke ci. Idan kare na ya riga da ta bashi sanda a watan Mayu na shekarar 1954 ko magajin garin Kano Alhaji inewa da cewa yayi tsarkin halifa shi ke burge shi abin da ya fi ba ni sha'awa a halayensa wanda ni ma na yi ƙoƙari na koya gwargwado shine tsarkinsa a wannan lokaci watakila ma ko har yanzu wanda duk ya san shi zai zai tabbatar ma wato ko yaushe a cikin alwala yake dan na tuna mukan nakan je ina tare da shi mu yi sallah a zahar tare mu yi la'asar a yi magariba a yi lisha amma ba zai sake alwala ba kawai abin da zai nema sai shi abu ya nemi ruwa ko kure bakinsa to shi yasa yawancin mu ma tunda mun san haka yake yaushe mu ma a cikin alwalar muke kuma muka koyi wannan har yanzu ina iya kokari na nima na zama ina cikin alwala saboda koyi da abin da na samu a lokacin da ke tare da shi wakilinmu Ilyasu Ma'az Ahmad ya sare da mai martaba Lami dan Adamawa Alhaji Aliyu Mustapha kuma ga abin da ya ce to mutum ne lallai yana da nagarta musamman ta fiskan mulki da kuma yadda zai gudanar da ayyukan mulki da kuma yadda ah, zai zama da zai zama da jama'a yana da nagarta wannan kwarai da gaske har ka sani shine madalilin da ya sa wani lokaci ya raka naɗa shi ya rike mukamin gwamnan najeriya ta rawa a lokacin wato an yi haka ne saboda an lura akwai yana da tsinkaya da kuma haƙurin zama da mutane kwarai da gaske kwarai da gaske to kuma a ƙashin gaskiya ta fuskan siyasan ƙasan nan nan kuma ka sani shi sai kano sauni shi mai murabus yana daya daga cikin wakilai waɗanda suka je landa saboda tsarin mulkin ƙasar nan a lokacin ma ya yi ƙoƙari kwayar da yake ya jawo hankalin mu sauran sarakuna mu mu taimaka ga addu'a da sauransu don a sami cikakken nasara kuma ya yi matukan ƙoƙari saboda kuma ya irin ƙoƙarin da aka yi har yasa aka ci nasara aka sami mulkin kai aka sami abin nan ci gaba kwarai da gaske a cikin jamhuriyar ta farko wanda aka yi wannan duk yana daga cikin wadanda suka taimaka ma harkar siyasar kasar nan to a game da harkarsa ta fiskan addini wannan ina jin ba babu ne wanda sai na na na na duk mutumin kasar na ya san sarki sanusi game da harkin addini irin haziganci da yake da shi haka addini mutum ne wanda yake son kamar yadda na faɗi yadda yake ta yadda yake da nagarta ta neman yadda zai kyautata rayuwar jama'arsa da rayuwar mutane a ƙasar nan haka kuma yake da nagarta ta fuskar neman hanyar ibada nashi da kuma jama'a nashi da jama'a da yake gwamnan jihar arewa dan ƙasa na farko alhaji sakashin ibrahim ya yi bayani kamar haka kuma mun saba da shi har ya zama abokinmu kafin kafin ya sarki ta a halin shi babu abin ƙiyayya ko kadan sai dai soyayya sarki yana son ka kai kuma sai ka so shi a tilas ne don haka wato abinda za mu ce lalle sarkin kano muhammad sanusi babu abin cewa da shi sai dai sarki ne mai son mutum da kome da kome idan mun zo mun sauka kana sauka mun sauka gida kenan ba za mu tunanin mai digiri ba ko gidanmu ba sai dai abin da muka iske a kano. domin masauki mai kuma a da daban ne ana ce da shi gidan shiroma a nan muke sauka in mun zo mun sani dama in za mu zo kanan za mu zo zo sauka gidan sanin shiroma mu ba abin da muka gani a kan sai dai farin ciki da kome da kome wato muna zuwa kamar gida mu kamar ma abin da ake yi mana fiye da mai dogari don haka wato muna son mu gwede na da shi abin ya tsofa Allah ya bashi lahira Rauniya Elizabeth ta Ingila ta shi lambar girma inda ya zama Alhaji Isa Muhammadu Sanusi. Alƙalin alkalan jihar Bauchi Alhaji Baffa Mahmud cewa a lokacinsa ne shi murabus aka fara kiran sallah a gidan gwamna a Kaduna. Lokacin da ya yi makaddashin gwamna, ektin gwamna na jihar Arewa. shi ne lokacin farko da aka fara an yi kiran sallah a gidan gwamnati aka yi kiran sallah aka buɗe masallaci ana kamar salawati wanda yake da can ba a taba sanin cewa ba a mana ko a saka zuci ba a jin cewa a gidan gwamna ba a ji kiran sallah har mutane su saru su yi sallah ba na san tun kafin lokacin ya zama sarkin kano yana cikin waɗanda suka yi ƙoƙarin tsaida siyasa a cikin wannan ƙasa ta wanda suka tsaya wajen hanyar kafa taimakawa yadda a kafa jam'iyyun da suka kau da mulkin mallaka suka dawo da mulkin wannan ƙasa cikin hannun 'ya'yanta na tuna a cikin watan disamba na 1949 an yi taron farko na jam'iyyar mpc wacce ita ce jam'iyyar farko jam'iyyar mutanen arewa wacce ita ce jam'iyyar farko da mutanen arewa suka kafa saboda su haɗa kansu su tare kansu daga abin da ya taso musu kuma su ƙoƙarin karɓan yankinsu daga hannun mulkin turawa lokacin da aka yi wannan taro an yi shi a kano kuma na halarta ana ci waɗanda suka halarci taron na san irin sharori masu amfani da ya bayar da ya a lokacin wannan taron kuma ina tunawa bayan an gama taro ya kira dukkan bakin da suka halarta a ah, cin abinci wanda kuma da kansa yake zagawa yake raba mutane da suka halarta abinci a wancan lokaci abu ne mai wuya kwarai da gaske saboda yana matsayin hakimin man kano ga rasdan ga do ga gwamna a kaduna ya fito ya shigo cikin irin wannan ya ba da irin wannan taimako abu ne mai nauyi ba mai sauki ba ne a can lokacin shi kuma kin katagum alhaji sula katagum cewa ya lokacin da halifa ya yi mukaddasan shin gwamna ko ya san akwai gwamna kuma in ka lura a don himmansa da kuma yadda ya rike kano da kuma yadda in ma sha'anin siyasa ne ko sha'anin komi ne ba yadda ya yi dominatin abin wato kan cewa ko kaiwa ne kasan akwai sarki a lokacin shi ya sa ma har lokacin da gwamna na kaduna zai tafi akan shi acting gwamna yawwa har a lokacin ya rangari a kasar nan kuma a cikin sarakuna ai kasan a bisa yadda tsarin yake kasan daga sarkin musulmi sai shefin barno sai sarkin gwandu sun a zo ga sarkin kano to kuma ka san idan sha'anin ilimin zamani ne to sarkin gwandu suna na a lokacin kaza kaza bari da haka sa shi kuma ya abin da kyau ko kowa ya san akwai aktin garna din ba irin ɗabi'arsa to daga baya um, wannan abu na aka zo aka fara tafiya tafiya to sai aka fara ra'ayin sai wasu ka ra'ayin kan cewa ba ku yadda za a yi wani nasu kasan ne ina son gaya maka lokacin da na zamo tunna tun ban zaman chairman public service commission ba akwai shi secretary of the premier ana ce masa bruce great batch yanzu ya zama sa bruce great batch to abokina ne personal friend na ko ne zai ma kaduna a gidansa nake sauka to ban ce ya gaya min ba amma dai ina irin yadda ko na sa da mutane babban problem ne shi ne sai aka shi sardauna ba so wani abu a samamun sunusi na na son gaya maka kuma sadauna ya dauka lalle akwai dangantaka tsakani ko bai manta alheri yadda um, yadda sarkin Kano Bayero da shi kuma kan shi samamun sunusi yadda ya rike sardauna ba to amma sai aka problem din kan cewa kai sadauna ka gane fa wannan ra'ayin turawa ne da kuma wasu uh, daga cikin ministers na Sardauna kan cewa in fa ba a wani ba a Kano ba bayan za a yi gwamnatin Kano ta yi karfi bayan da za a yi kan ba zai yiwu kan cewa NATO authority ta Kano wanda samamman Sanu shi ne tana shugabanta da kuma nan a tafi side by side wannan ba zai tila a yi wani abu wanda yake lalla za a gane yanzu fa akwai gwamnati a jiha wanda kowa tila ya saurara a jihar arewa kaza kaza kaza to ba abu ne wani shi mai sauki tamari da haka an samu lankayen ta a ce kaza a ce kaza in ka lura a cikin biography na na samu na sakashin wanda wani professor ya rubuta kwanan ba lokacin da aka ce tila ya haka din da ya kira samu wani sanusi ai wasu shi sabili da ko ima karfin imaninsa ko kuma na gani ma duk abin koma a waho ado ya tambaye shi ya ce masa to za ka yi ta cewa to kawai ai bai yi jayayya ba yace za ka sani shi sa hannu domin sabili da ina gaya maka cewa shi ɗabi'a na nuna shi in ma komai zai yi ba a yi da wasa wato karfin imaninsa ya kai bai ɗau shi bai ɗauka ma wai sabbin kuwa za su da shi a ya ɗauka to Allah ya kana al'amari shi yasa ya ce to kawai kuma tabbara binciken mafaɗin ma don an tambaye shi ba zai don yara halin da in kai masa kazafi shi ba zai ce wai kaza kaza sai ka samu wata gila an ta tambaya ne da an zai kyale haka alhaji isa kai ta wazirin katsina ma ya yi mana bayani kamar haka wanda ya zama gwamna <laughs> to shirin gudunmawa za shi ba da wanda ya zama shine duka don lokacin da gwamna ya tafi namu hutu to sai aka yi shawara shi margan yi sardona ya shawara da mace to wane ne kuga ya kamata ya rike wannan wuri na gwamna to shi ne sai aka sanya shi sa adin sunusi to ya zo wani abin ban mamaki ba taɓa sallah kiran sallah ba gidan gwamna <laughs> sai a lokacin nan ga ana kiran sallah a gidan gwamna wanda abin da yake ya ba mamaki kwarai da gaske wannan shi ba ka sha'awa da mamaki kuma za ka imanta da shi ba babu to ranka a lokacin kana minista eh. shi kuma gashi ina mukaddashin gwamna eh. yaya alaka take a tsakanin ku da shi ai tana da kyau kware da gaske saboda kusan ko menene za a yi a nan kaduna ko a najeriya sai an shawarce shi to wani lokaci ne akan aika in tafi kano in je in samu ado sanusi shi dan iya wanda yake ambassador in je gidan shi in ce ga abin da sardauna ke so premier kuma mu wurin shi wannan abu kuma sunan shi an gama eh, don na tuna wani tafiya da muka kuma haji wato lokacin nan mariganyi ana kiran shi bello malabu shine ambassador to sai samurabus mun je tare da shi wannan haji to sai ya ce shi sai ya tafi jifa to dan yan kano shi ado sanusi sai ta wajen su da katagun shirin muna so mu dai sarki kada ya tafi wannan jifa saboda ga shi jikin shi da rauni mu kuma ba za mu yadda ba a ture shi sai ce ani ba ni iyawa ai sai ku tai wajen waziri in kuka je shi ya san yadda zai magana da sarki <laughs> ni ba ni iyawa to sai na tai wurin shi na ce to Allah ba sarki nasara da ni da ambassada da kai na yi shawarar ba za mu ta jifa ba duk za mu yi hadaya ya ce shi kenan an yi daidai ta irin waɗannan abubuwa har abada ba ni mantawa da su don na tuna wata tafiya da muka yi a amerika tare da ni da ibrahim musu ga shayar alhaji kanshi da okere da premier wato muka tafi daga ingila muka tafi cikin jirgin ruwa kwana hudu har zuwa amerika to muka je amerika fa inda aka ce tare aka tafi domin a lokacin da shifa muka ta yi wani wuri inda ake shirin za a ta wurin wata wato ƙasa hawa wajen bakwai ne muka yi tafiya can ƙasa wato don ko za a bugo ban ko ne abin bayan da za a same shi to shi ne tare da shi duk muka ga wannan abin al'ajabi a lokacin nan muka ga ana shirin za a ta yi a ji a gaunin wata abinda mun tsammani ba zai yi ba amma sai gashi Allah ya sa an yi 1960 shi kuwa Sheikh Abubakar Mahmud Gome cewa lokacin da halifa ya zama sarki a shararai ba sake walawa a kano ba sarkin kano muhammadu sanusi murabus allah ya kada tsawon ransa kuma allah ya kada tsare imaninsa wato tun da na san shi wato na shi da son addini ko da yaushe wato haddai da la'asar karatu ake gidansa malamai suna taruwa na taɓa halarta ba sau ɗaya ba sau biyu ba ina jin wato karatun da suke yi kuma ya taho ya zaune a yi da shi bayan haka nan kuma wato tun da ya sarauta wato shaitannu a gari ba su koma jin daɗi ba domin ya hana haɗuwar maza da mata wato ko ina a cikin gari wannan babban abu ne bayan da mutane sun saki jiki nan yadda sun kaga dama ya hudu ya hana bayan hakanan kuma wato shi ne ya ɗauki sallah juma'a yana sallah tare da mutane a zamani yana sarki wannan ya ƙara ma musulunci ƙarfi ya sa mutane su ji daɗin halartar juma'a kuma sauraren hudu ba daga sarki wato tana shiga zukatan mutane fiye da ko'ina to bayan haka nan sai kuma abin da masu shan giya duk ya hana ko'ina a ɗora shan giya cikin gari ban sanar mu kawai ba wajen arna wannan ba tunda ba musulmi ba ne wasu kuma ni ban san abin da ke gudana can ba amma da cikin gari na san wato ko da warin giya an ka ji ga wani wanda an musulmi to ya ba 'yan doka umarni su tsare shi har lokacin da safiya ta yi don a yi masa bulala fata ya tsaye da addini sosai gwargwadon iyawa kuma duk abin da ya same shi to ya same shi ne saboda addini fata wannan shi shine itikadi na gare shi bayan haka nan kuma akwai wani abu shi ma wato ina tsammanin kyawun halin da ya gada duka na son addini ya gade shi ne daga bayero mahaifiyansa domin wato bayero wato kowane irin malami in ya tafi gare shi to zai girmama shi girma wadda babu iya wato kowa inda an ce wannan malami ne to ko magana ya yi masa ko kuma abin nan na san hamma makaranta kamin mu hita irin wasan nan da ake yi ta 'yan makaranta wato in ya tafi muna wasa ta game da addini kuka yake yi cikin mutane wannan ba zan manta ba don haka wato kullum ina yin addu'a Allah ya ji kan bayar shi kuma Allah ya tsare shi kuma na yi bakin ciki kwarai da gaske domin na san da shi da sardauna masoyan juna ne an yi lokacin da sardauna baya zuwa hutu ko ina sai kano kuma inda duk za shi fita wani wuri bai tafiya sai da sarkin kano to amma domin a raunanar da mu a raunanar da mutanen arewa sai aka yi kokari aka bata tsakaninsu wannan har ya kai ga fitar sarkin kano wannan magana har yanzu inda tunata ina jin ciwonta kuma ina fatar allah ya gafarta musu suluka duka allah ya gafarta musu dauna shi kuma allah ya tsare shi allah ya tabbatar da imaninsa amma mu mutu mu duka da imani gaba ɗaya har yanzu kullum ƙoƙarin nake yi in allah ya bani iko in tafi in gaishe shi in allah ya so domin bani mantawa da alherinsa. kuma Allah ya sa albarka ga ya shi to ai da kallahu yanzu wanne kira za ka yi wa waɗanda suke shugabanci musamman ma dai sarakunanmu waɗanda sarakuna ne a da na addinin musulunci ake cewa da su sarakunan gargajiya kuma har suka yadda su suke da komai su suke da abin da turawa suke kira executive power hannunsu aka zo aka zare komai kuma yanzu ake kururuwar a samo musu ma abin yi wanne irin kira za ka yi musu ko nasiha to wato ni da kan gani na wato yana da wuya a ce ga wani abu da za a iya ba su wanda yake ba addini ba saboda haka wato in sarakuna za su tashi su yi aikin addini yanzu ga shi allah ya rayar da addini mutane ko ina ana ta wa'azi su shiga gaba ba wai sarki ya taushe na wa'azi ba a'a shi zan shi ne umda wanda yake shi an rike da harkar wa'azi na kasar shi duka shi zan ya yi kwamitin zakka yana tara zakkar kasar shi ka gani zakka abu ne mai yawa akwai ɗaya bisa goma na noma duk zakka ne ɗaya bisa talatin na dabbobi duk zakka ne ɗaya bisa abin nan ɗaya bisa ah, mm, mm, ashirin na na ɗaya bisa arba'in na abin nan na kuɗi wato abin nan zakka ne to in sarki zai tara wannan ya raba ta ga malamai masu wa'azi da limamai wato akwai aikin da ya wuce wannan kuma shi ta kashi takwas inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubum fi riqabi wal garimin wa fi sabilillahi wa min sabil shi zan yana gudanar da waɗannan ayyuka da kyau kuma ana nada yana nada limammai masu waɗanda sun kasan abin da suke yi yana ba da iko ga malamai waɗanda sun kasan abin da suke suna wa'azi ya zan komi yana gudanar da shi da kyau akwai aikin da ya wuce wannan ai dama shi ne aikin da suke yi Ah, sannan tura suka taho suka ce a ai ba wannan ba ko mu ga wani nau'i ku ba ba sarakunan addini ba ne sarakunan al'ada ne wannan idan mutum ya tunani a aisa shi bakin ciki ga wannan to ko yanzu in sun ka komo ga wannan to ina ganin za su tsare mutuncinsu kuma za su tsare girmansu mutane za su ci gaba da girmama su kamar yadda sun ka saba ah, Allah ya taimake mu magajin garin zazzau alhaji nuhu bamalli ya yi magana ne a kan biyayyar halifa ga mahaifinsa ya'an sarki gari gari ne ni kai na a garin murin zazzau ni kan sarki ne amma ga wurta daban na madan sarki daban to muhammadu sanusi ya ga wurta tun yana da sarki ba sai ya zama hakimi ya zama shugaban kano ko ko ya zama sarkin kano ba to babban abin da zan ce game da shi shine ninawa dalili da na ke zato shi ne ya sa ya tun yana dan tarki har ya zama hakimi to har kuma Allah ya sa ya sarkin Kano ko menene dalilin da ya sa Sanusi ya gawurta abu ɗaya yana daga cikin dalilai na gawurtansa shine bin uba mai biyayya ne ga mahaifinsa kuma a yadda mu na waje muke hango abin wato sarkin kano bayar Allah ya gafarta mashi in ya takara kara sunusi ba a ƙetare ba yana cikin ɗa'an ubansa ƙwarai ƙwarai da gaske a kowane lokaci ko yana ɗaka ko yana waje ko yana gida ko yana daji yana cikin ɗa'an uban shi abinda duk uban ya ce abinda da yake na ni a zatona wannan shi ne babban dalilin da ya sa shiga wurta mai martaba sarkin ilori alhaji zurkan leni gambari shi ma ya faɗa abin da ya sani game da halifa ne na cikin su sabon minista eh, na minista na vat portfolio a lokaci kamar shi ma yake musamman tare ya taimake ni ne ma na taimake shi ta fuskar shawarwari kenan eh ko ma lokacin da ana ne hayaniya da shi na na yi kan kokari na Allah ne ba yadda da magana da na kawo ba saboda ina so shi na gaskiya kuma yana gani alama shi ma yana zauna mm. mai martaba sarkin daura kuma alhaji muhammad bashar ga abin da ya ce ni kuma allah ya sa na zama minista a cikin shekara 1960 sai kuma muka sake haduwa da shi a majalisar gudanarwa a nan kuma ya ci gaba da kawo shawarwari masu amfani kwarai da gaske game da duk abubuwan da za mu yi sabbin dokoki ne ko waɗansu manufu ne za mu aza don gudanar da ayyuka za a daɗe sarkin kano bai yi magana ba ko sarkin musulmi ko sarkin kaduna usman amma da duk suka buɗe baki suka yi magana babu shakka mu duka ministocin nan goma sha wani abu za mu karu da abin da suka ci a sha'anin siyasa sukan saurare mu mu su a sha'anin ainihin gudanar da iko yadda ya kamata musamman zukar shari'a su kuma mukan karu da su kwarai da gaske wannan har shi ya sa ma aka shi ikon gudanar da sha'anin aikin hajji musamman ya zama shine minista mai kula da aikin hajji amma ka sani saboda lura shi da kwazon shi shine har aka sanya ya fara rike mukamin gwamna daga dai cikin mutane 'yan arewa a lokacin da sha sunusi ya hutu babu shakka sa muhammadu sunusi mutum ne mai hikimar rike jama'a mutum ne mai haƙuri wanda ya san ta kamata allah taimaki sarki a cikin binciken da nake yi sai na ci karo da wani labari wadda yake nuna min cewa a zamanin da gwamnatin jihar arewa ta yanke shawara saboda wasu dalilai na gyare-gyare cewar za a yi masa murabus domin ita gwamnati tana so ta yi 'yan gyare-gyare a na ta wannan zamanin ta kano wannan labari ya zo kunnan marigayi sarkin daura alhaji abdulrahman allah ya masa rahama amma shi sarkin daura a wannan zamani bai ji daɗin wannan labari ba har ma ya yi wata magana wadda ta rashin jin daɗin sai na gaskiyar wannan magana eto eh nan ba ne ba a ce sarkin daura abdulrahman ba duka sarakuna a lokacin da aka yi wannan in abu ya samu dan uwanka ba wanda zai ce ya ji daɗi amma lalle in an ce sarkin daura abdulrahman bai ji daɗi ba ba za mu ce a'a ba domin na san kamar yadda na faɗa maka abokin ubana ne wato akwai hulɗar zumunci tsakaninsu domin kwanan nan ina duba takarduna na samu wata takarda wadda ya ba sarkin daura amsa lokacin da suna london shi sarkin kano murabus sa muhammadu sunusi ana maganar gyara mulkin najeriya a cikin 1957 inda na ga duk da yana can akwai hulɗa da tsakaninsu sarkin daura alhaji abdulrahman laji kansa ya aika mashi yana mashi barka da aiki yana tambayar lafiyar shi yana faɗa mashi labarin gida ta san mutanen da abin da ya fi damun su shine labarin damana shi ne zance wannan takarda mai cewa daga sarkin kano alhaji muhammadu sinusi zuwa ga sarkin daura alhaji abdulrahman gaisuwa mai yawa da aminci da fatan alheri bayan haka na sadu da takarda ta ran goma sha bakwai ga wata na yi murna da kyakkyawan fatanka na alheri ina sanar da kai akwai alamun nasara kwarai da gaske a wajen shawararmu idan allah ya so fatan da kuke mana a game da wannan babban al'amari ba zai faɗi ƙasa ba muna ji a jikinmu kuma muna ganin alamun lalle da ikon ubangiji za mu yi rinjaye Allah kuwa ya ƙara taimakon mu amin naka alhaji muhammadu sunusi sarkin kano shi kuwa Sheikh dahir usman bauchi cewa suna masu biyayya ga Khalifa. wato shi Khalifa, lokacin da allah ya sa kwanan mulkinsa ya ƙare a kano aka mai da shi azare shehu mai gidanmu ga baki ɗaya shehu ibrahim kaula wato sahibinsa ya aiko da takarda yake cewa a cikin takardar na mai da kai khalifa ta a najeriya da dukkan sassanin najeriya duk wanda yake ji magana ta ya ji maganarka duk wanda yake bi na ya bi ka duk wanda yake shehunsa ne kai shehunsa ne a najeriya to wannan shi ne zamowansa khalifar mu shi eh, sarkin kano murabus khalifanmu ne shine wakilin shi ibrahim yanzu a kanmu a nan najeriya alakata da shi ni kuma ɗaya ne daga cikin khalifofin shehu ɗin amma ina masa biyayya shi mai gida yake gare ni alakar mu kenan wato ɗaya daga cikin manyan 'ya'yansa ambasada ado salusi ya faɗa abin da ya koya a wajen mahaifinsa wato alama na dan da ya masa wanda ina ɗaya ɗaya da cikin ƴaƴansa wato ban ga wani bambanci ba tsakanina da kowanne dan da majalisa yadda yadda zai zai dauke ni ko wacce nan ya da shi ko ko ko ko ko da da da daidai wa da ba mu bai ko da to wacce wannan shine mu abin da shi na wato na na na na na riki wato inda aiki ne wato da ni da kwadi ne ne wato baya wa mishari to kuma banda wannan wajen shari'a wato sun da ke shari'a nan na ɗaya da cikin yan ah, majalisa to muka muka muka je fada gurin shari'a dama tun kafin ɗaya ne ya daga dai cewar kar ne kuskura su samu ka bakin cikin shari'a kar wani wani kana ishe wa shari'a na buƙatar wani taimako ko ko wani abin da ko wani wata wata wata wata ya da wani ce dama kar ma fara wani wannan abu guda biyu su ne wanda wanda ya rage wanda wanda ba za wata kun ba dan an yi hakan ba saboda ganin kusancin ku da shi a lokacin mutane za su iya yiwa ta hanyar ka kuma waɗansu waɗanda ba za a iya tare su a ba Allahu akbar Allah ya saka masa da alkhairi to bayan Allah cikin kudurarsa ya yi nufin da tafiya azari tare kuma ana tare da shi lokacin ya tsaye a azarin abubuwa sun faru ko alam ko kuma kamar tafiya kan da ko aikin fili da aka yi shin waɗanne irin abubuwa ne suka ka sha'awa ko kuma ba ka mamaki a halin da kake tare da shi ko a zaren ko kuma a irin tafiye-tafiyen da aka yi shi wani gobe kuma kuma azare babba wani bai yi ba ba mamaki ko gobe ya ba sha'awa shi ne wani irin haƙurinsa da

saboda shi ai wata gari yanzu shi mun dawo nan an fahimta ne ba a zuwa ba a wani ishe ai wannan sai ga Allah godiya ita ke wannan kai suka yi wa ba ni ba ishe da saboda kowa ya zo ni ba zai zo gona ba gona zai zo kai ba za a zo a damu shi da kai ana kaza a kano ana kaza wa na ne ce kaza wa na ne kaza wa ne kaza wa ne kaza da farki da wannan abu babban alheri ne a gare ka da farki da wannan abu kai aka yi wa ba ni ba a nan za mu yi waiwaye a ɗan tafiya marigayi limamin yola malam nuhu ya tabbatar da abin da ado sanusi ya ce cikin kan musulunci kuma mai son gaskiya ne ko dan uwansa zai hukunta shi ko sa zai hukunta shi in shari'a za ta same shi idan ya tambaye mu abin da shari'a ce shi za mu ga masa in mun ga masa shi zai hukunta ko dan uwansa ne kan su dan ya aminu ya di kama shi na wannan wansa shi bello shi ma su bai matsa masa ya hudu ta ga ta dubi gidan makocinsa ya ce je tushe bai tushe ba kashi gan kan ya koma ya je makocin nasu ya koma ya kuma kara ya ce shi a tushe lallai fursuna su je tushe ya biya kudin su aikin su. alhaji ya sanusi ɗaya daga cikin 'ya'yan halifa cewa mahaifinsa bai taɓa nuna bambanci tsakanin ɗansa da bara ba. babban abin sha'awa wajen sarki shine a duk taronmu bai baya nuna bambanci da ɗansa da baransa da bawansa da kowa duk ɗaya yake mu kuma wani abun ma ya fi wa bare da wanda yake ɗan gidan a kullum baya nuna kullum baya nuna wani zancen bambanci ko wannan ba dan gidan ba ne ko ni ya to babu ruwansa kana zaune wani lokacin kan abu ya tashi za a ba wa wanda yake ba shi ya haifa ba kai kuma kana zaune kowa yadda za a iya nuna maka wani wani abu daban sautari kai kafi to babban abubuwan abubuwa kenan wato na sarki to kuma alhamdulillah kuma wani abu da muka samu mun sami training din haka alhamdulillah mun gode Allah sarkin sakuwa alhaji muhammad bin abdulkadir cewa tun daga ran da halifa ya sauka a azare suke tare tun zuwan sanan katagun ya zo na ranar 8 ga watan april a 1963 da jirgi ya sauke shi muka zo da martaba ya yi masa maraba tare da waziri da 'yan majalisarsa ya ce to ga ƙanina wanda shi ne kamar hadimina kuma muna son dukan abin da ya tashi ko muna nan ko ba ma nan a iya neman ya taimaka dukan irin halifa ya rike ne ruko irin yadda mahaifi zai ɗauki ɗansa amincaccensa yardaddensa a rayuwarmu da shi sanin mu a wannan shekara goma sha shida ba za ka taɓa ganin halifa yana zance na banza ko ku zance da wani ba aikinsa zikiri ko salatul fati ko takarar ƙura'ani iya rayuwarsa in dare kuma kullum in dai kana da mai tafiye wajen dama da shi in je lokacin oranzi maka kuwa sai da ya kai har sau goma sha shida a sau goma sha daya lana na tuba sau goma sha daya tun a tare da shi tare da shi da kuma shehu ibrahim mun je da tafiya kamar bakwai tare da shi da shehu da shehu ibrahim saura kuma mun yi ba tare da shehu sai dai ƴaƴansa to aikinsa kullum ibada shi ka same shi da wani mutum yana zance kai za ka ta zancen ka shi ko na takarar ƙura'ani. ubangiji subhanahu ta'ala ya nufi dawowar halifa gidansa na wudul daga azare a ranar 22 ga watan da tara. kuma kafin ya bar azare din sai dai jagoranci sallar juma'a da mutanen gari ya kuma kai ziyarar ban kwana ga mai martaba sarkin katagun marigayi alhaji umar faruk kuma ya musu nasiha kamar haka aure alkur'ani da sunna a lokacin da ya so garin wudal gwamnan farko na farar fula a jihar kano alhaji muhammad abubakar rimi tare da 'yan majalisarsa da kuma marigayi malami na kano da sauran jama'ar kano suka tarbi halifa a mai da jawabin marhaban halifa ya gode wa allah gode wa allah mallamin su koyaushe. wakilinmu ilyasu ma'azu ahmad ya ziyarci halifa a gidansa na wadal ya kuma samu ana ta karatun على ما كان عليه اليوم مدة خمسمائة عام وخمس وثلاثين سنة kamar yadda kuka riga kuka ji tun can da farko khalifa dai shekarunsa na haifuwa tamanin ne har da tauriyar shida kuma 'ya'yan da ya haifa su ne sittin ɗaya babu daga cikinsu kuma an haifi talatin da biyu ne a zamansa na azare allah ya ƙara ja da kwaninsa ya kuma ƙara masa lafiya amin a ƙarshe hukumar nta kano na miƙa godiya ga duk jama'a da suka yi mana bayani da kuma alhaji uba ibrahim ringin wanda ya taimaka da aljifinsa mun gode wassalamu alaikum don gare na da